masauraro barkanmu da warhaka shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM bugu da kari kuma za a iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatar muku da shirin. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. a yau litinin uku ga watan afrilun shekarar 2017 Uh, za mu taɓo maganar 'yan ƙarya ne wato masu ƙaryar arziki don burgewa musamman ma wajen aure ko wani sha'ani. Shin me ke kawo ƙaryar arziki ne? Sannan abin ya bazu a cikin al'umma yadda ake faɗarsa? irin wannan abu na hayan kaya ya zama ruwan dare saboda hata waya wannan da yake jin ta waya in ta kai dubu ɗari akwai wanda shi zaman shi ya ba da hayata gidan biki za ki je in kuma za ka tafi wani taro ne ku na jama'a ko kuma za ka dan je yaudara ka dai gurin yan mata saboda kin san mace yanzu da ta ga waya mai tsada Sai babban yaro ne. Idan namiji ya zo za a duba wani irin takalmi ya sa a'a wani irin agogo wani Louis Vuitton ne a'a ko Gucci ne duk wannan suna dubawa kanshin tularen wanne ne local ne a'a ko Burberry ne ko you know Bulgari ne ko wani abu dai za su duba duk wannan mun san kanshin mu mata ne. To baya tattaunawa da matasa a ah, akwai amsar tambayar ko game da tambayar da muka muku a wannan batu na karya da barazana na nan tafi. Sannan za mu ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ta waya bayan an yi tattaunawa zauren matasa. Lambar mu ita ce alamar eh, tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku shin me yasa wasu mutane suke ɗabi'a ƙarya kawai don su burge jama'a a wajen wani sha'ani biki ne suna ne ko kuma makamantansu alhali ba su da ƙarfin yin haka. Sakon farko daga Bashir Nuhu Mahuta ya ce yau gobe babban fili hakika jama'a suna yin wannan hali ne don su burge jama'a a zahiri ta hanyar karya don mutane su ce suna da arziki alhali kuwa matalauta ne hakan ke sa da an yi aure sai ka ji an ce an rabu saboda ba a sa gaskiya ba al'amarin. Sai garba na hali kan ba ya ce haka ne yau da gobe sai dai matsalar matan ne na yanzu sai da karya zai sa ka samu nasarar soyayyar su saboda idan har ka sake ka gaya mace gaskiya ko kai wane ne to idan ta fahimci kai malam zero ne to nan take take kama gabanta dalilin haka ne yasa auratayya yanzu ba ta daurewa yadda ya kamata saboda da 'yan matan da samari duk ƙarya ta mamaye zukatansu sai aminu adamu malam madori ya ce salam yau da gobe ikon allah hakika wannan ɗabi'a kam tana faruwa a harkar aure amma ni a gani na laifin yana wajen mata ne saboda su ne suke jawo mazan su yi haka dan ba su yarda da gaskiya ba sai karya ku tashi lafiya usman maryam da safina sai shehu adamu rijau ya ce to a gaskiya masu wannan ɗabi'a ba su wa kansu domin hausawa sun ce dan guntun gatarinka ya fi sari ka bani amma sai kaga wasu sun ɗauki ɗabi'a karya sun sa wa kansu ga hidima aure ko suna inda mutum zai ce shi sai yi kaza ya yi kaza bayan kuma bai da halin yin hakan a ƙarshe sai mutum ya zo ya ƙare ga ciyo bashi daga baya kuma a zo ana wasan yar ɓuya da shi da wanda ya ciyo bashin wajen shi 'yan baban Yusra Gusau ya ce masu ɗabi'ar tafka ƙarya wurin yin aure ko zanen suna domin su birge mutane rashin zuwa makaranta ne da tambayar malamai ƙa'idojin da addinin musulunci ya shimfiɗa ina kira ga masu yin wannan mummunar ɗabi'a domin su birge mutane da su daina don shi ramin ƙarya ƙurarre ne kuma hausawa sun ce da muguwar rawa gwamakin tashi. sai abubakar musa yan zuma ya ce to ni a ganina yana samo asali ne daga tarbiyyar da iyaye suke ba wa 'ya'yansu don duk wanda ya fito daga gidan tarbiyya ya san karya haramun ne to ba zai yi ba ku huta lafiya sai ashirin lawal na goma ruwan bore ya ce ai yau da gobe wannan shine ake kira ba ki da gashin wance ki ce sai kin kitsanta kuma wannan yana daga cikin ɗabi'u marasa kyau domin tabbas san burgewa dan biɗar a sani alhali mutum ba shi da zarafin yin haka wata hanya ce da za ta kai mutum ga aikata ba daidai ba saboda idan baka da abin yi ka ce kuma lallai sai ka yi to annan zaka fara tunanin shiga haƙƙin wani domin ka biya wa kanka bukata Allah ya kyauta amin ku tashi lafiya sai zainab musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe hakika ita dai ƙarya haramun ce ko a musulunci kuma mai yin ƙarya wata ran karshen shi jin kunya ya kamata idan zaka aure yarinya ka fito fili ka faɗi mata gaskiya saboda ita karya ƙararriya ce kuma mu ma mata mu daina cewa sai mai abu kaza za mu aura wannan dalilin ne ke sa maza ƙarya wajen aure ku tashi lafiya sai tanko hoccu ya ce karya dai ko da wasa haramun ne masu wannan ɗabi'ar su ji tsoron allah su bari allah ya sa mu gane amin sai muhammad mutawalkil jumar galadima ya ce ai wasu mutane halin su kenan har yakan zama jiki hatta a ibadar su ma suna yi don su burge mutane kuma wannan ruɗin shaidan ne allah ya tsare mu amin Sai Muktar Junior Giyawa ya ce yau da gobe zamani ne ya kawo gaba na idan har namiji bai zama a layin makaryata ba a neman aure to tabbas za a yi bashi domin idan har yarinya ta fahimci kai ba mai hannu da shuni ba ne to tabbas ba za ta aure ka ba to ta haka ne samari ke tunkarar 'yan matan da fuskar yaudara sai isa lawan girgir ya ce yau da gobe a yanzu gaskiyar ce ba ta burge jama'a musamman ma mata shi yasa a wajen aure sai ga karerai ya fi yawa kuma daga ƙarshe auren baya ƙarko. sai abdulsalam ya walda dambam ya ce salam yau da gobe hakika ɗabi'ar ƙarya ba abu ne mai kyau ba musamman ma a wajen aure ya kamata masu yi su daina Aliyu Usman taka lafiya ya ce yau da gobe ai wannan a wuri mafi yawan al'umma ba wani abu ba ne karya da alfahari a wurin suna aure da dukkanin wani ko wasu tarurrukan jama'a yau da gobe muna jinjina muku da bujiro mana da sabbin maudu'an da ke tasiri ga rayuwar al'umma. Sai lamarin Ibrahim Nikolo ya ce yau da gobe wannan ɗabi'a ta zama ruwan dare a tsakanin al'umma kuma yin haka baya gadar da komai sai yawancin bashi a tsakanin mutane kuma wanda aka yi domin a birge su sansan karya ake yi yin haka yakan sa daga baya a je gaban shari'a tsakanin masu kaya da masu karɓa sannan ido ya fara rena fata sai awwal boba ledi ya ce yau da gobe wannan lamarin kam gaskiya ya waita a cikin al'umma baki da gashin wance kice lalle sai kin yi kitsan wance ba zai yiwu ba daidai ruwa daidai gari jin hankali da masu yin haka su daina domin ramin karya ƙurarre ne To kuma idan muka leƙa shafinmu na Twitter at KD Turare ya ce a gaskiya wannan abu ya zama ruwan dare sai dai Allah ya kiyaye ya kuma shirya duk masu irin wannan halaye. Sai daga ƙarshe a Suleiman Fortis 3 ya ce Aslam yau da gobe hakika yaudara da ƙarya ba ɗabi'a mai kyau ba ne musamman a wajen neman aure sai an yi auren kaga daga ƙarshe an yi rabuwa marar daɗi. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to kin ji fa ko in ce kun ji maganganu ai dai Allah dai ya <laughs> sauke Usman wanda ya ban dariya ya ce in ta gane cewa kai malam zero ne <laughs> yanzu wannan da kin gane shi malam zero ne sai wuta a haba ai wanda ni mutum dai ka zo da kai wannan eh. aure ne fa ake magana ko zo kan faro shi da kariya. ai shi ne eh. fa to yanzu <laughs> to ka ka yaudare ta hmm? ka yaudare ta eh, ka aure ta din to hmm. sai yaya kuma daga nan kisa Maryam ni abin da nake gani da yake ah. kawo annan abubuwan idan ka je daidai Mm. ajinka eh. baka wuce ajinka ba to ai kinga ba magana ƙarya eh. daidai kai ne za a zauna amma in ka je haka na kai eh. sallama ta ce ina ka faka mota ina ka faka da <laughs> <laughs> Allah <laughs> sauki to a zauren matasa kuwa wakiliyar mu Madina Dauda ta tattauna da wasu matasa dan ji yadda wannan magana ta ƙaryar arziki a aure da bukukuwa take inda suka faro magana tun daga kan kokarin cin bashi don yin aure har zuwa kan magana aro ko hayar kayan biki dan burge jama'a Jama'a Assalamu alaikum yau ma dai ga mu a zauren yau da gobe kuma maudu'in namu akan batun aure ne. To a yanzu abin da aka lura shine an sa zan ce mai son zuciya ne ko dai ko kuma a'a kwaɗayi ne ko kuma ƙarya ce tafi yawa a cikin harkar auren to ita ce za mu warware da baƙina a yau. Ina tare da. Sadiq Abubakar Bai. Abdullahi Ismail. Fatima Ahmed. To wa'annan baƙi guda uku matasa ne wasu na da aure wasu ba su da shi bari in zo gare ka abubakar sadiq kin san yadda rayuwa ta zama ni a yanda nake kallon abin akwai abubuwa da dama da suka shigo cikin magana aure musamman a irin wannan lokaci wani lokacin in ka kalli bangaren iyaye suna da nasu daban in ka kalli bangaren shi ma mai neman aure shi ma da nashi daban ni ban ga dalilin da zai sa ka ci bashi na wani abu saboda kana so ka yi aure ba ko a kayan aure ko a maganar sadaki ni ban ga dalilin da yasa zaka ci bashi ba dan in dai har zaka ci bashi to idan aka yi auren dole wata matsala za ta iya biyo baya kila ka kasa biya kila wani abu ya zo ya sa za ka iya biya amma kuma ba a lokacin da kai alkawari za ka biya ba ni na ganin kace na ce zai iya biyo cikin wannan maganar sama'ila kai kana da aure to yaya kake kallon wannan batu da ake cewa yanzu maza na karerai da yawa a harkar aure eh to a gaskiya ni yadda nake hange ka iya yin bashi daga baya ka biya amma da amincewar yarinya bayan ta amince iyayenta sun amince a yi aure in ba amince ba kuma hike ne a hakura kar ya zama da tashin hankali a ciki wato a batun auren ma akwai bashi to a ina ake cin bashin a gurin ita yarinya da karɓi cewan bashi in tana da kuɗi ta baka bashi a gama haɗa kayan aure ga baka mayar mata in babu ya ka je ka karɓo a kasuwa daga baka mayar musu a hankali wajen ita yarinyar da kake son aure yawwa za ta iya baka bashin kuɗi ba in tana da shi in babu kuma ka karɓo a wani waje ko a kasuwa ka karɓo kayan ka haɗa ka ba su daga baya to fatima bari in ji daga gare ke da yake mace ce kuma yanzu baki da auren za ki iya ba namiji bashi domin ya aure ki a gaskiya ya danganta da irin yarjejeniyar da ko kuma um, yardan da nike da shi mashi idan na ga zan iya bashi zan bashi amma gaskiya ba zan iya daukan kuɗi na bashi in ba ma wani namiji ya aure ni ba duk wai saboda sunan ana so a yi aure ba zan iya ba in kaga za ka iya daukan lokaci ka haɗa kayan aure ka zo ka aure ni to shikenan amma kaka ce min wai a sai na baka aron kuɗi a bashi kafin ka min kamar yadda abubakar ya faɗa kace na ce zai iya shigowa cikin al'amarin baka biya ni akan lokaci ba bayan mun yi aure kila ina so in yi jari da shi kila ba makaranta ne sosai ba ina so in ɗanyi ɗan jarin hannu in ɗanyi wasu sana'o'i na baka bani kuɗi ba kuma kila ina tarawan saboda in wani jarin ne Allah ya kawo magana aure na aje ko kuma na ɗauka na baka sai ka mayar min da kayana ne abu amma gaskiya ga Allah yadda nake yar budurwata ba zan iya daukan kuɗi bashi na ba wani namiji a aure ni ba. To bari mu taɓo waɗanda kuma ba bashin ma suke nema wajen 'yan matan da suke son su auren ba a kaya suke haɗawa amma su je su yo hayansa. Sadiq. Gaskiya wannan wato kin mun duka ne a inda yake mun kaikayi. Saboda wannan abin da nake so in gaya miki kafin ci gaba da abin da yake raina mm. abu ne wanda ya faru na gaske. Wannan mutum ne wanda na sani ba zan da ya faɗi sunan shi ba ko baran faɗi inda yake ba saboda eh. wasu za su iya ganewa. wannan tun da ya fara neman budurwar har aka ɗaura aure ina jin akalla shekara biyu ko fiye duk abin da yake zuwa da shi daga takalmi hula agogo kai hata mota da yake zuwa da ita gurin yarinyar duka ba nashi bane na farko dai an yi dace dan samba ne wasu sun san abin da ake nufi da dan sambo mai zama inda ake sayar da mota kaiwa na ɗauki motan nan ko kuma raka mai siyan motan nan ku je test ko kuma buɗe motan nan ka goge waje ka goge ka goge waje kaza ka goge waje kaza masu siya za su zo an yi dace duk motar da ya ga dama zai iya ɗaukowa saboda haka yi amfani da wannan damar duk lokacin da za shi gurinta zai zaɓi mota irin wacce yake so ya tafi da ita gurinta sannan magana kaya wannan ba wani sabon abu bane wasu sun san inda ake karɓan hayan kaya na sakawa zai je karɓi agogo zai karɓi takalmi irin wanda yake so wanda ya dace da shigar da ya tafi gurin yarinyar nan iyayen yarinyar ba su taɓa tambaye shi a ina kake samu shi wannan wanda yake zuwa gurin ki ma na farko tukuna daga ina yake balle har su yi kokarin su gano ya za su yi yi magana da shi wanda yake zuwa gurin wannan yarinyar saboda shi na farko ya riga ya tunani cewa in ya je a matsayin shi na shi wane ne yarinyar nan ba ta saurare shi ba so da ka ya ga kawai bari ya bada kama ya yi wato dukan kura da gwado ya lallaɓe ta ya mata hikima sai daga baya bayan an ɗaura aure da wajen watanni uku ko waɗanne suka zo suka gane cewa wannan ɗan samba ne saboda tun lokacin da aka fara neman gida ya fara haka ya fara haka ya fara haka har aka kai wa'annan watannin suka ce kai to kai a matsayin ka na mai kuɗi ko ta mota ka siyar mana in ya so sai ka dan sai gida ko kuma ka kama ya amma kuɗin bai kai siyan gida ba sai ce ai wallahi ai dan samba ne daga haka sai aka gane cewa akwai wani abu a cikin maganarsa so haka ni kawai sai na ga wannan abu ne wanda ya zo ya zama wani abu na yayi yanzu saboda bacin shi akwai wa'ansu akwai waɗanda suke tunanin za su yi irin wannan abu na hayan kaya hayan kaya ya zama abu ya zama ruwan dare saboda hatta waya wannan da yake jinta waya an ta kai dubu ɗari akwai wanda shi zaman shi ya ba da hayata idan idan hayan waya mai tsada waya inda ta kai dubu ɗari shi yana ba da hayata za ka zaɓi irin wanda kake so zai gaya ma dubu biyu ne wuni ɗaya ka ɗauki wayar za ka tafi da ita a gidan biki za ki je in kuma za ka tafi wani taro ne naku na jama'a ko kuma za ka ɗan je yaudarar ka dai gurin 'yan mata saboda kin san mace yanzu da ta ga waya mai tsada Cai babban yaro ne. Eh da Apple yake zuwa. iPhone ne, iPhone ne a nan shi. So da ko sai tunanin ki gaba ki ɗaya sai canja daga ganin waya. Ko kuma ta ɗan ga wani agogo Daniel Klein ne ko kuma irin dai agoguna da ake yayin su. Ko kuma ta ga wani takalmi a ƙaba kabanni ne a minista ne da dai shauran irin wayannan abubuwan. Kawai sai tunanin ta tafi ai wannan mai kuɗi ne. Babu ruwanta daga ina kake me kake yi ka samu wayannan abubuwan an ne kai a'a me ka yi babu ruwanta. kawai ka zo ka tuttuɓe ta da ka wuce to wannan yaudarar shin a wajen maza ike ne ko dai matan ne masu san ƙarerayi eh akwai mai san ƙarya mata wanda yan ƙarya ne akwai kuma maza yan ƙarya su ma wanda je yaudare ta ya nuna yana da wannan kayayyakin ita kuma ta bi kwaɗayi ta nuna shi ɗin take so ga wanda zai fito na gaskiya da gaskiya ta nuna ba shi take so ba he wannan makaryaci da zai zo karɓo aron kaya ya zo wajenta tana iya yiwa ya dan hira dan ɗauki yar dubu goma ashirin ya bata ta je ta nuna iyayenta su kuma suna da son zuciya sun karba sun ce ai wannan shine babban yaro wanda ya kamata ki kawo mana shi ai aure ba shi wancan wanda yake zuwa miki ba shi da komai ba to in aka biya wannan karshe wahala ki zo ki sha ai aure bayan ɗaya kwana biyu uku ya sako ki ko ya kama dukan ki ya koro ki wannan kuma shine wanda idan kika aura zai rike ki da mutunci ya rike mu da mutunci saboda ya nuna kuɗi saboda ya nuna kuɗi shi to fatima yanzu ina ne kika ga inda laifin yake ne ga mazan ne waɗanda suke son zuwa waje 'yan mata suna nuna ƙarya ko dai 'yan matan ne masu son a musu ƙarya eh to kin san mu mata muna son maza masu yin ƙarya sosai ba sa son masu faɗan gaskiya abin da yasa nake faɗa haka shine kamar ni yanzu ina iya zama daban daga cikin sauran matan saboda ni ina ga saurayina na farko ma makanike ne bai dame ni ba saboda na san muna iya girma tare in ma auren muka zai yi arzikin daga baya kuma irin abubuwan da kyalli-kyalli na ni bai dame ni ba kwata-kwata so amma mata da yawa na san suna son karya idan namiji ya zo za a duba wani irin takalmi ya sa a'a wani irin agogo louis vuitton ne a'a ko gucci ne duk wannan suna dubawa kanshin tularen wanne ne local ne a'a ko burberry ne ko you know bulgari ne ko wani abu dai za su duba duk wannan mun san kanshin mu mata ne so dole ne za su so su ga wannan wanda zai rinka musu karyan amma kuma in dai har mai wayo ce duk namijin da ya zo yana miki irin wannan abubuwan yau ya zo da mota daban gobe ya zo da mota daban ke kanki za ki yi tunani za ki yi using kwakwalwanki ki yi tambaya ina kake aiki wata rana ma if possible in za ki iya ki bi shi ki ce kina son ki san office ɗin shi inda gaske ne so duk wani abubuwan ya kamata a ce mata sun sani kamar yadda abubakar ya faɗa ya ce wani yana ya bada kamanni har ya auri yarinya ba a tambayi inda yake ba ba a san aikin shi ba ba a san komai ba saboda yana zuwa an ga kuɗi an ɗauki yarinya an bayar ga abin da kuma ya biyo baya so iri na ni in mutum ya zo min ka zo min yadda kake kaka zo min da ƙarya in ka zo min da ƙarya ina da wayo zan gane zan iya binka a baya baka sani ba na binciko <laughs> inda kake ina kake kuya me kake yi wata rana kila ka dan sa rigan ka dan me yagagge zan gan ka wuce gobe ka zo in ci amma na ga wani wuri kaza ka ce min ba kai bane gobe kuma in bi kuma wurin in ji in kama ka hannu da hannu yawwa to yanzu saboda Allah bari mu dauko batun yin hayan kaya in za a yi auren nan sadiq ɗazun nan ka faɗi kace auren bai zama dole ba ma to menene alfanun Ayo hayan kaya na ƙarya akwatuna biyar ko shida duk abin da za a zuba a ciki na haya ne sai bayan ka auri matarka kuna zaune kila ma a gidan gado sai a biyo ku kenan ana karban akwati ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya da To, na tare da Fatima inda take bayananta musamman wani lokaci ana samun wani matsalar gurin 'yan mata ne. Saboda mata sun fi so a koda lokaci kamar su karya. To a lokacin da ka yadda za ka yi karyar ya zama dole za ka yi aure ka karɓo hayan kaya saboda ka riga shaddar da kasa dubu uku ka siye ta ita kuma tana ma kallon wannan shaddar ka gezina so ya zama dole in za ka aure ta to dole ka siya mata holan don ita ce daidai da kuɗin wannan gezinar da kake saka amma idan ta kalli shaddar ka ta mata kallon gezina ka ce wannan yayana ne da ya gaji da saka shi ne ba nan karasa to za ka iya siyan kaya iya kuɗinka ka saka mata ta aura kuma za ta yadda da shi saboda already ka nuna mata kai ba kowa ba ne amma da zarar ta dora ka a wani guri sai ka ji <laughs> ai wallahi wannan ma shi kenan ka mutu ya zama dole ka ciwo hayan kaya ka zo ka aure wanda ba daidai ba ne. kuma wannan abin ina ganin yawanci ya dan fi zuwa daga gurin iyaye dan ni a yadda na sani in za ka yi aure wani lokacin iyayen mata sukan je gidanku su zauna da iyayenka to gashi mun saka lokacin aure kuma gashi ba mu san irin shirin ku ba wannan lokacin ya muku ko kuma za mu ɗaga ne ko kuma ya za to a daidai wannan lokacin za a iya gane cewa in ya kawo holan in aka ga holan a cikin kayan ma an san cewa daurewa akai ko dagewa akai aka sa holan a cikin kayan don ba matsayinsa ba ne in kuma aka ga high target to za a ce kawai wannan an saka ne saboda kar a ce ya cika abin nan saboda matsayin shi ya wuce high target. Ya ba Abubakar yanzu dukkan wayannan sunayen zannuwan duk ka san su wani ba su. Da wata wayan da wata high target. Dan gwadawa. Eh to illa da ka tashi naka auren wayannan irin kaya ka tara. Gaskiya ni a cikin kayan auren da na tara na sa kaman su sufa da high target da kodebuwa. He lesa haka ya dan shaddodi dai haka abin da na saka bai shige goma ba. kayan ba su shige goma ba ba kai ma goma ba nake ga ke su an da waya su hijabi su takalma na wanda na ci bashi dan tashi biya na har haɗa wannan gaba ɗaya ina ga basu kai ma kala goma ba kuma aka karɓa aka gode. To wacce ka aura dangin ka ce? Yar baffa na ne. Saboda haka akwai dangantaka shi yasa har eh. aka kai ga zancen cin bashi. Aka kai ga zancen cin bashi cewa ai aure saboda gidan da ta yi aure na farko ana kuntata mata. Yau duka gobe zagi ga rashin kula da sutura da rashin lafiya aka raba ta da wancan mijin ya ka ce to ya kamata ni in zo in aure ta ai tana matsayin kanwata ce in na aure ta in na walakanta ta ma gida na walakanta in na gyara jikinta gida na gyara don haka ni ya kamata in aure ta ko da bashi ne in zo in auren daga bahe in mayar ni fa aji ana da korafi ni fa na san wa'anda ba yan uwansu suka aura ba kuma bashi ba yan uwansu bane na san akwai wa'anda daga can ne ka fito ni ma daga nan na fito an zuwa yi aure bashi ni na san wannan ɗazu ke cewa ba za ki ba da bashi ba idan mai son ki ya zama ɗan uwa ne a gare ki kuma kuna son ku yi auren rufin asiri za ki ba da bashi ba zan bayar ba to ko me hujja eh ai ko ɗan na ne ba haka addini ya ce ba in bashi bashi to yau ko aure ne, ai bai zama dole in kula da gidan ba sai na ga dama so me yasa zan yarda aure dan na bashi ba zan aure shi bashi ba kafin ka zo ka nemi aure ka san cewa za a tambayi abubuwa za a ce ka kawo kaza ka kawo kaya kaza takalma kaza gyale kaza kamar inda na fito borno state akalla sai ka sa zanuwa kamar talatin ko hansin kowanne kuma da lafayarsa takalmi da zai je da irinsa da jaka kuma abubuwan duk abin da aka ce ka kawo za ka kawo in kana so tun da kai ka zo ka gani ka ce kana so ka aura. kowa ya kashe ta ya yi banna ga wani ya to producer dan ya samu wani daga bauchi wane ne a bauchi <laughs> assalamu alaikum sunana mu kusar chicago daga kadade rahama bauchi state to barka da warhaka mako mai zuwa zamu ci gaba da wannan tattaunawa yanzu mun ce ne bari mu dan baku dama to eh, me zaka ce gare su ba Eh to gaskiya wannan al'amari yana ba da mamaki matuka kuma kamar yadda kuka yi bayani akan rashin ilimi shi ma yana sa a shiga ƙaryayyaki domin yin mm. ƙarya ɗin yana kawo mutuwan aure da wuri. Mm. Sabida haka a zahirin gaskiya yin ƙarya ba ƙaramin illa ba ne musamman a wajen mace. Duk dai su ma matan a yi musu ƙarya a birge su sun fi son haka da ka zo ka gaya musu gaskiyan al'amarin abin da yake tare da kai. To mun gode sosai eh mun gode saboda mm. lokaci a dan sassawo. Ga wani kuma daga Bauchi. Ga wani kuma a Bauchi. To yan Bauchi yau da yan eh, Bauchi. Hello. <laughs> Salamu alaikum. Wa alaikum salam ne daga Bauchi. Kabiru mai kaji ce lai sakataren kungiyar zaɓi san kare taimakon juna karamar kuma kirfi. To Kabiru ba mu bayani mu ji ka taɓa ganin haka ko ka taɓa jin haka? Karya mm. arziki gida ba danga. <laughs> Irin eh? magana aure da muke yi masu karya a aure ka taɓa gani ko mm. ka taɓa ji? A'a. Eh. Misali masu aure? Eh masu aure a karya ba. Mm. gaskiya wannan kuskure ne wallahi eh. mutum ya karya a takaice gidansa ba don gaya ce shi zai yi aure wani abu ba muhimmanci ne har ga Allah masin wannan eh to ina ga kawai bai gane me muke mm. magana sosai ba amma dai ya dan tofa da yi kan mm. salamu alaikum ga wani nan daga ina ne hello to ina ga mun rasa wannan to ka san a wani mm. eh, abdul muhammad dumjiya nijar ya ce na ga wani ango a lokacin aurensa irin hidimar da aka yi da kuɗaɗe amma ko sati eh, biyu ba a yi ba mm. da yin auren sai ya zo yana neman rancen wasu kuɗaɗe domin ya samu abin da za su ci shi da amaryar tasa. Mm, mm, an yi ba a yi ba an nan sai da abokan ta cinye danga. Ga wani ma eh, daga Bauchi ka. Eh, to na Nijar nan ma kafin mu je na Bauchi nan Nijar nan ma a mako mai zuwa a haddasu za mu taɓo don mun ji wasu labarai a can haka. <laughs> To salamu alaikum wane ne a Bauchi again? Mamman Lawal ne, Mamman Lawal Garba ne. To, Malam Mamman Lawal Garba. To yaya, na ji kana dariya. Gaskiya ne wala ana tafka gariya a aure gaskiya ga motoci a yi anoba a yi me a yi me sai an gama ga gamariya ta yi tagumi babu kudi. Allah kyauta, kai ka taba gani irin haka? na gani kai a ido na ma yanzu ta ma aka ce ana son ta ta mata wannan karyan mm. sai ta ce kai ai ita ba ta son wannan eh. amma da ka gama karya haba sai tana ganin motoci wallahi da aka yanga abu mamaki eh, wallahi <laughs> sosai <laughs> da taka gudunmawar salamu mm. alaikum wane ne kuke tare da shi hello hello to ina ga wannan dama ban gane wace a mm. jiha ban mun rasa layin ma sai ga eh. ga eh, Hawa Aliyu azan take cewa ta ce tabbas wannan eh ta ce tabbas eh, mm. wannan yana faruwa a wajeje da dama mm. amma ya fi kamari a arewacin Najeriya inda zaka tabbatar da hakan sai wajen aure raɗin suna gidan zama kayan sawa abinci daidai da sauransu kai kanka kana ganin wannan hidiman ka san akwai karya a cikin ta to wato bari mu je ga wani a Sokoto salamu alaikum wane ne daga sokoto wa alaikum salam barka da aiki yawwa barka ka dai yawwa kula magana da aminu dan kaduna amana to amana barka da shigowa shirin yau da gobe yau yawwa to ba mu gudunmawar ka mu ziya maganan auren barazana ta ƙarya dan akwai barazanar gaske ta yana da eh, kudi akwai ta wanda bai da kuka gaskiya mafi akasari zaka ga duk lokacin da aka ce an yi aure da ya shafi karya ɗin nan a ta za a ga auren bai cika yin tasiri ba kasancewar shi ku a ko kuma mazaje sukan yi karya su kuma matan galibin su sun fi kula masu musu karya da a tunanin su su ne suke da kuɗi kuma su ne suke da abubuwan da za su a shiga su samu daula a ciki saɓanin waɗanda za a ga sun zo suna nuna suna son su tsakani Allah amma kuma ba su da ainihin ire-iren wannan kasan ya kamata iyaye a yi la'akari da irin koyar addinin musulunci ta hanyar ba da 'ya'yansu a bisa irin yadda ainihin addini ya koyar da mu wannan shi ne take tattara na gode ku tashi lafiya mai ta mun gode amana wa. eh to bari mu koma kai mu mm. bauchi faya ne wurin hudu ko biyar kenan wane ne a bauchi eh ya dai an bauchi ku ga mu eh ibrahim na ina ga an wane ne a bauchi alaikum wa alaikum assalam wane ne daga jihar bauchi kuna tare da Adamu ne daga Bauchi. To Adamu yanzu muke muku abin da muke cewa to ya dai yan Bauchi suke ta kira ne ko dai ya ne ana shan wani kuta a can. <laughs> Eh, to ai abin yana faruwa ne shi yasa jama'a dole su tofa albarkacin bakin su. Eh to to to. Mm, shi ne ma akwai wanda ya faru ma kan ido na kuma sai da na gaya mishi na ce masa tun da ba kusa Allah cikin auren nan ba mm. auren ba zai dore ba. Eh. Shi ne kuma har ma mun zo har yadda magana amma daga baya kuma auren ya zai oh. watsi. Ya daina magana da kai. Wannan ƙaryen da aka yi akan auren. Eh ya daina magana da kai gaba faɗa? Eh, amma yanzu ya yana magana da tun da san gaskiya na gaya mishi da eh, gaskiya to dokin ya ɗauka ko ko ko na eh, masa abin ne a cikin uwa haka amma amma a ganin ka me yake sa mutane kake ga suke wannan abin ne wai dole sai dai an yi barazanan nan eh to gaskiya barazanan wayan suna yi ne saboda matan wayan sai sai ka musu ƙaryan kafin su saurare ka mm. to an abu ta kwarawo kenan abu ta mabi sawu yauwa kwarai kwarai da mm. gaske mm. to to mun gode sosai abin duniya ne ya zama haka ko <laughs> to mun gode kwarai da gaske ga wani sako daga Yahuza Kasim Keti Mm. ya ce ni dai kullum ina tare da ku amma ba ku taba karanta na ba don haka ina yi muku fatan alheri da fatan za ku miƙa min gaisuwa ta wacan ma'aikacin VOA Hausa. Da eh, yau dai an karanta. Eh, ga wani Abdulaziz Boy ya ce ni gaskiya ina gani ba wanda ke jan haka sai 'yan mata tare da iyayensu mata. Mm. Yanzu aure ya kai ga cewa ba za a baka yarinya mai kyau ba sosai. Mm. Sai dai in kana da kuɗi. Da ka ga ziza to sai aljihunka ya yi bayani. Ko da gaskiya haka ne. Wasu na ganin 'ya'yansu eh. masu kyau ai jarin su kenan. kenan to amma kuma an manta cewa ba a son kyan ya zama na maciji ko ya zama kyan banza eh, yauwa to sai a yi hattara amma dai mako mai zuwa kamar yadda muka ce za mu karasa tattaunawar da muka faru wanda madina dauda a zauren mm-hmm. matasa ta faru yau sannan kuma kamar yadda aka dan nuna mana wasu yan binciken mu sun nuna cewa daga Nijar fa akwai wasu da suke silalawa ta garin ku suke bi <laughs> suna zuwa su siyo wannan mutane ƙarya eh, siyo ƙarya daga Nijar su shigo da ita Najeriya to me bada mm. da me karba duka za mu tabo ko ina Wa bai sa wahala. <laughs> Allah kiyaye. Amin. <laughs> Yanzu ka abu da Maryam Bashir Bagaji. Da Safinatu Sodangi. Sai kuma Daniel Brown wanda shine ba bada umarnin shirin da injiniyan mu Neo Linus sai wanda ya mu a Facebook Live Abdulaziz Adili Toro ni Usman Ahmad Kabara daga nan Washington DC nake cewa Allah ya hada mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe inda zamu tabo taɓo fannin ilimi. Maza da mata yau sai ku yi duma. Amurka na ta kiran ku a yau mutane na ba.